dawi amone ne amo da dawi kamar da zaka ji abin ai ba ka sanin ya ke faɗi in ka kafa kunne a kwangi? gwangi ka je yanzu mana da dawi yau? idan ka koma misalin juma'a wajen sha biyu da rai ba ka jin abin da ake sai dai can masallatansa masu firi ruwa amma wannan wanda suke a guda daga farafi zai fi lawan alkurani daga nawa za ka yi za ka ga ai sai masu wanda ba yi da wanda yake abin ne za ka ga sai ka sausa ya wanda yi zama zafi da wuri cikin galilo ko yi haka yi yi haka yi sai kawai shi ka galilo kana alhamdulillah yau juma'a lahiya lahiya bari in je karfe kaza kaga daga nan zan samu wanzan bai kubu da kamar ana tafiyo ba sai ba ko ana ta za a samu ladar ana ta za a ɗauki suna ka je yi hindu a ɗauka ai ba ni ke ɗauka ba ba Allah ke ɗauka ba ya gani haba Kana da tage ai kaga duk mutumin da bai da manufa yana cikin arawa a zauna masallaci ba ka da wani ba wallah azaba kake azaba kake tun da menene yi shuru ka za ka yi to amma ka shiga yau za ka iya zafi goma sai ma da sai za ka iya zafi goma ai ko na fila za ka ba ka san kai na shiga kuma ka kada tsautsayi ya janyo yiwuwa ke maka kana ka kana fila da wanda ka sani a'a za ka yi nafila ka ba shi ma ba ka san ka zama ka zama ka kasar ka kulla wa ka salati ga dare guda ka ba ba ka yi nan ma ba ka ba ka yi zama kun zama shi ne dai yau mun kafa wacce mutane zuwa ga bautar Allah ko kuma mun kafa bautan Allah ba bayan yi da ke bautan Allah ba don idan mutum biyu suka haɗu zuwa cikin masallaci in dai ko dai a samu wani tsaya ne bi da musu firi hudu ba fiye ta tsaye ta tsaye shi ma mai ba da dariya in ina ba da dariya ga kowa zai wasai wanda zama yan wa dan dariya a dakara amma wani ina zuwa kawai ya gama ga wani ina ina ta surutu ina san mene da kashi sai da koma lungun can in ya san ga inda masallacin da zai je yi abin da ake ranar jimma na bai ma wani zuwa masallacin وهذه فرحة إيجاب وبر ولطف ke wannan aika da eh, can ba ana maganan wanda ya tuba ba Allah na murna da shi sama da murnan wanda mashin ɗinsa ya ɓata ya gan shi kai kuma kulli ya ɓata ka gama kullum ka kiske akwai dai ka je riga ka dawo shi kenan sai ka duba ba makullin ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ina nabi ka koma ka biyo Ya fi to za ka tabi sai ka gan shi a kofar ɗaki tun da ka kulle ka yadda shi a wurin in ba haka ba to hankalin ka ya tafi wurin canza yi. ka yi ba makulli sai ne ba makulli ka ba ne zai ka canza nauri ka ba sai ka canza nauri ka ba sai ka canza nauri ka ba ba yadda za a makullin ka ya kwata ka bashi. shi ah, sai ka canza wa hada farhatu ihsan wannan murna ne na kyautatawa wa birrin wa latafi saboda Allah ne ke wannan ayi kanka a kai wannan irin wannan ka la farhata muhtaji ba murna mai bukata ne ba ila tawwace an fihi da wannan murna ai na Allah ne ai ka ga ba Allah na murna ne ya sabo ne ba ba yana murna ne ya karu ba a'a daɗin kyautata shi ya kyautata kuma ya ji daɗin kyautata maka kuma da yadda kake wannan kaza haka yi wannan dari kaga wannan ai farhatu ihsanin la farhatan mutajin ila taubati abdihi tuban bawansa ani mun tafi bi zai amfana da shi kamar misalin a taimaka kana da malami yana koyarwa yana abuna yaro ne kina ta kokari ya kika na samu nasara shi kenan zai iya samu abinci an za ta fauci kalli yadda yake ba da amfani a wurin ka rufa ma inda ka tafi ba ko Allah na nan sai ga shi ya dawo ce kai na fasa da kin banza duniya nan ma kwana nawa ce ina ga wannan aikin zai ishe na ramar duniya ba tabbas na je je karatun dawo irin nan duk wanda ya je karatu ya dawo ba ba ba ya zama ya zama daga nan ya zama babban maroki ne daga siyasa sai a tajiri kaza sai siyasa kansa ko siyasa kaza daga nan dai ya kama tabala tabala amma ya zauna ya tara al'umman annabi da niyyar ya tanar da su addinin annabi muhammadu kusan wannan ba sosai kenan bayan eh, haɗu zama sukan yi wannan tunanin zuwa ke ke kai wannan zama ya ishe ta bari ne mai aljanna gani abin da Allah zai yi muna da malamai abin da za ka dafa karanta kan akwai shi ko ma ninki ninki muna da abin kafa hujja Allah zikan kuma Allah ya tsara yi mana ɗanmu Eh, Suleiman ya wuni yace ya je Madina yana zuwa Madina sai ya dawo masallacin manzo Allah ce zai ne ina so ina yaje inda ake rabon gado shi ma ya zo koya aka ce yaushe ka zo kai ba sabon zuwa ne ba shi sabon zuwa ne sai shi ka bisa aji aji uku ne sai ce to shi ke ita sai aje aje ya zauna masu gado maza nawa ne ya kawo masu gado mata nawa ne ke kawo kashe-kashen gado nawa ne kike gudana to an an yi kaza an yi kaza ke za a mai da su guda kaza guda kaza suka koma bakwai to ya za a raba tarika kaza ike kaza kaza za a yi ya za a yi kaza ke rawa kaji kajin nan kaji kajin kaji biyu ne ba za a rubuta na takarda ka tabi can ajin masu sauka haka kana kai ashe tun da nake ganin man taɓa ganin ɗalibi irin shi ba ban taɓa gani ba ka kowanne je dawo haka ke wuce kuma zai harare ka baka san na dawo ba inda ka je kowa ya zo ya min barka da zuwa zai kai sai to ka yi haƙuri kafa to shi kenan ba komi to shi kenan ba komi da eh, za ka ga idan misalin in ɗalibi in ya dawo sai dai koma in ka musu takirar sai dai koma nan ya zauna ko gama ku tafi sannan in gama shi ko Suleiman na dawowa ina dawowa to zai zo nan ya zauna tsakiyar nan su fara kasa da ba su fara ba shi shi zai fara kamsa da abokin fada ba in an ce nan ya yi zance ya kara shi ko wancan abokin nasa yi cizi kamar ya ce mare shi ce shi ko da gari yake wannan abun a kara saboda ya bata wani kawai ya rasa mu kalla amma ban ji kayan gudu zai ba ba shi ne ko kallo na wata kawai shi ne ba ta ba ka yi wa waye ji a tambayi wannan gaji kayi ka gani ko kai ko babban ne na tsakiyar وكذلك حكى موالاته بعبده goyon bawan bawan ihsana ilaihi kyautatawa gare shi da ce wa kazalika muwalatu ta Allah ya tsaki bawa ya tsaya wa bawa ai kaga ba bukatan ba wani ke ba go kamar yanzu ne misali idan aka ce baka shugaba an kama kan da ba sa wannan ita gudu je sa ka koshi wannan a bashi ba ko an da ban sa kun sani ba kwa gadi shi ne yaushe ne wani ina ja ko wani kwamfan na an yi wani abu shi wajen daban ne suka yi suka yi kwanto tsakanin sa da masu tsabara sun kashe musu mutum ne ya laɓa ko suka laɓa ko suka yi farkan bauna habba suka kafce shi kuwa suka wuce da shi sai ga shi ya biya a wajen ina wani alamun kashe shi wani alamun kashe shi to wannan ba irin wannan za ka ga ya je neman shi ne zai na mana aiki da ya fashi wa kazalika muwanatuhu li abdihi إحسانا إليه ومحبة له ومنين كيف أقول إيه؟, طيب، إيه وبرا به وبرا به السير وبرا به لا يتكثر به باين أنا من جماعة يسبون الشيء من قلة ولا يتعذر به عن من قلة wala yantasiru bihi min galabati ba ina neman nasara ne da shi ba saboda ka arjaye shi wala ya idduhu ba ina tanadinsa ne ba lina ibati satakunu kenan wala yasta'inu bihi fi amrin وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الملك وكبره تكبيرا كثير يا رسول الله كوكما ما قوى نقوى الحمد لله الله من قوله kai godiya ta tabbata ga Allah shi kadai allazi lam yattakhiz walada wanda bai rika ba kai ka ga babu yadda za mu hada kai da mai cewa Allah na da ra shi ya shirya mu haɗa kai ya ce kai ya ce yana da zamu ci bai da za mu haɗa kai muna godewa Allah da Allah da ya da ra balle wani wani bi haram ya yanke hukunci ya ya warware lam yattakhidh mata Wannan ya kulla ho shariku ba shi da abokin gamayya ta gare shi so haka a fitar da kama shi kadai yake ba ba ne ba shi fil mulki wa ya kulla lahu wajiyun bai da wani wanda ya tsaya masa بيد توقفي بيد شرطي هو لم يكن له ولي من الذل سبدا راح وصى وكبره تكبيرا كبر اياك كن كبر وصى لسرائيل اريد قوم فنفى ان يكون له ولي من الذل والله ولي الذين امنوا وهم اولياء عندك ويعده بيتانا ليس دم خيفا ينظر إذا ممكن أن أدتا يا جاي قوية ما تقرأي قوية ما تقرأي قوية ما تقرأي yana ƙarami ya kai wurin sana'a saboda ran ya kafa kawo kuɗi kawo mana kuɗi bai tanade shi don haka ba kamar masu mulki to tanada yan iska a gari saboda ko za ta faci ba yi haka shi bai neman taimakon in wani abu ya kaso. in wata na'iba ta kaso ke ku zo za a yi kaza za a yi kaza shi gina to kawai